A yanzu yanzun nan muka samu labarin yadda mutane suke ta cece-kuce a kan cewa sojojin Chadi sun kama sojojin Faransa. Inda a jiya ne muka kawo muku labarin abin da ya faru a Chadin. Inda idan ba za ku manta ba a baya mun kawo muku labarin yadda sojojin Chadi suke ta fafatawa da ma da mayaƙan Boko Haram da dai wannan ba shi ne karo na farko ba ko na biyu da muke kawo muku irin wannan labari da haka kafin mu kawo muku bi kafin mu kawo muku faifan bidiyo ku danna mana subscribe ku latsa mana alama ƙararrawa a wannan tasha ta mu albarka wato AMD Hausa domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. idan ba ku manta ba mun kawo muku labarin ne da ɗumi-ɗumi a kan abubuwan da suke faruwa a shafin TV da kuma shafin intanet na duniya gaba ɗaya inda sojojin shadi suka samu nasarar cewa sun samu nasara a kan abubuwan da suke fuskanta na turjiya da kuma kwantan ɓauna da suke ta fuskanta sojojin chad a yadda suke cewa to ga dai hotuna nan guda biyu in kawo muku akan abubuwan da sojojin chad suke yi wa sojojin faransa to amma kuma mutane suna ta raɗe raɗin a wannan tsohon hoto ne ba sabon hoto ba amma ku rubuta mana a comment section me yake faruwa wannan sabon hoto ne ko kuma tsohon hoto ku rubuta mana a comment section yadda wasu za su amfana nan muna kawo muku labari ne da haka ku mana shiya saboda wayanda ba su san labarin ba su sani yan uwanmu na cikin gida da na waje da kuma sauran ƙasashe su ma su samu wannan labari da muku ke kawo muku shi daga amdc na hausa inda ake raɗe cewa sojojin chadi kan abubuwan da suke ta faruwa sun kama sojojin faransa sun sake su suna so su yi musu yankan gila to ku dai biyo mu yadda za ku ji labarin me zai wakana a gaba ya labarin yake ya kuma kanan labarin yake su don haka ku danna mana subscribe domin mu ne ke kawo muku labari da umudin in ba ku danna ba ku latsa ƙararra ba ku samu labarin kai tsaye ba sai dai ku same shi a lokacin da labarin ya kwance a koda yaushe kuma labarin ana zuwa ne a a saurare shi a lokacin da abu yake faruwa. Mun gode.